أن تكوكو أعمال القلوب كيف يندفئ شر الحاقد كيف يندفئ شر الحاقد عن المحسود ميه ها؟ ده تمام ما in ka karanta ɗaya za ka karanta ka tabbatar na da wurin to yanzu amma dai ba da ka ce daga ƙasa wani lokaci ka kanta ce e e e baka ji ne ba layi ɗaya biyu ka gani ne ina bakwai arba'in da shida to daga ƙasa gaba ɗaya ko e gaskiya ne layi na nawa ka ba madolin ba sai yanzu faɗin jifal kowato ne tambayan hasali ka fito mana tambayan kalma ce ko ma'ana ne daga ina alƙarfi lamuntacce ne lilimu tawakkili ya gane ko ƙarfin nasara duk wanda kama Allah ya Allah riga ya tsaya masa tabba wannan haƙiƙi ne ka kaɗa ba duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya tsaya masa zai ga kuma abin da zaɓa duk abin da ke ya tsaya masa daga abin da ke tsoro ya tsaya masa daga abin da ke nema wannan haka tafi, sannan sai aka ƙara a gaban ba ma daga wannan maganan karatun ya ƙare a nan wal falquwati sai kaga dai da yake a walkifayatu wal hasabu duk ya gama samun wayannan hasbuhu kafihi alaysa Allahu bi fi abdan wannan ne kawai wannan ka gama tambayan daga nan indai ka gane wannan ka gama sauran mu shi kenan to ba sai na zai karshe ba sai fahimta eh, da fa'o sharrul hafizi da wani hanya ake kawar da sharrin mai bakin ciki daga wanda aka yi wa bakin ciki haka ana bukatan babin nan idan an fahimta kowa yana da mai masa bakin ciki daban ko a nan masallaci ko a gida duk inda ka hannu da jama'a wani na nan bai kaunarka da kallon ka ban kai tsaye da shi ba su kuma duk abin da kake so ka yi sai ga ina aka faka bai da bukatan ci gabanka bai da bukatan karatunka to da wacce hanya ake bi ake kawar da sharrin mai hasada daga wanda aka yi wa hasada ya ake bi a kawar da sharrin mai hasada daga wanda ake wa hasadan kaga sai kai da kanka kamar mai ya zan yi in kawar da sharrin mai hasada daga mai min hasada kaga an aka karanta wannan zan san yadda zan yi tun daga shi shi ma tambayan da aka yi din ne da wacce hanya za a bi a kawar da sharrin mai hasada daga wanda aka yi wa hasada lana haja fi hasada yundafa'u sharrul hasidi ana kawar da sharrin mai hasada anil masudi bi asharati asbabi ɗaya ma ya ya wadatar ko kuma sai an tara su duka zai yi ɗaya ma ya wadatar amma kila sai an tara su duka sai wanda zai mun karanta zai yi ɗaya ma ya wadatar da kai a kawar da sharri mai hasada a kanka sai ba don mantuwa ba damuna da dukkan komi sallai ba duk wani abu da kasa mai na amfanin duniyan nan da lahiyar na ba wanda ba mu karanta shi ba da dai Allah ya kiyaye نظامو تي با وند مو تي اي كي بشي تي تي مناقين اما مو ذني احدها التعوذ بالله من شره واللجوء والتحفيد به واللجوء اليه وهو المقصود بهذه السورة والله تعالى سميع لافتعادته alimun bima ya sa'i rumin hu wasa ma'aukuna almura dubi ainihin ya san ula ija ba ti lafsan ula am shi kenan dai motsaya na wannan shi ka ma ya wada ta fara a ƙura'anin gaba daya mai masu falaki ka ga shi ake yin wufuri ko kuma daga cikin hikimomi ba za a ce sau kadai ba ake yin wuturi da ita duk an da za ka yi duk saurin da ka ke to ka tabbatar da ka yi wuturi duk da lokaci ta kan ɓaci ta gama ka iya yi wannan amma fa mutumin da ya yi wuturi bai yi da falake ba gaskiya ya yi asara da yawa ka samu nutsuwa a wuturi ka ko da abu wadannan surori da nasi wannan tsakaninka da shekaru insu da jinnu wannan kuma da tsakaninka da shi da wannan surori su ne na bahaushe abu da ke ce maganin mutum da aljan maganin sharrin mutum da aljan duk da bai kai shaidan ba tun da mutum da aljan zai tsaya a na farko sharrin shaidan ko zai tsaya a na ƙarshe can tun da shaidan ba aljani ne ba fauk aljinnu متعوض ينمي الله تعالي من شره دق شر ما يحفظ شر حافظ إذا حفظ تبع أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حافظ إذا حفظ أولا ما كتلي وكنا يكبر ما كتلي أعوذ بمن لا تتيقظين أعوذ برب الفلك أنا نيما كتا دعائين كتي أعوذ كتا يا ربي أعوذ برب الخلق برب الفلك فلك أتعوذ بالله تعالى من شره يعني شر الحافظ واللجوء دنيما مفقا neman katanga a ainihin wata hasunu da katanguwa a ainihin bihi wallu ju'o ilaihi da neman mafaka zuwa gare shi wa huwa al-maqsudu bi hadhihi sura shine ake nufi da wannan sura wacce sura suratul falaq يعني sura wallahu ta'ala sami'un Allah tabaraka wa ta'ala mai jire listi'adatihi anan game shine wannan sami'un da yake cewa wannan sami'u ba na ji bane ba na karba ne Allah tabaraka wa ta'ala na tsare ga ainihin mai neman tsarinsa. wallahu ta'ala sami'un kamar a ce maka hafizu ane sami'un ane da isti'azatihi yana jin neman tsarinsa kuma ina tsare shi yana aikatawa duk wanda ya nemi Allah tsare to shi kenan ko Allah ta'ala na tsare shi wallahu ta'ala sami'un kun gane wannan samu me ma'anar shi ijaba ne eh, ijaba ne mujibun wallahu ta'ala sami'un bi ma'ana mujibun li isti'adatihi to ka ko wannan mutum ya samu katabbar alimun bima yasta'idu minhu masali ne ga abun da yake neman tsarin daga gare shi wasan ohuna ji a nan almuradu bihi sam'ul ijaba ko ana Allah ba Allah fadi wa yana Allah mujibun la sab'ul am ba ji na kowa da kowa ba fa huwa mithlu qawlihi sabi Allahu liman hamidahu kaga Allah mai amsawa mai yabon shi ne Allah na amsawa mai yabon shi kaga ba yana jin mai yabon shi bane ba mun sha wannan magana sai kaga wani lokaci wuri sai ya bata ko sai ka je ka faɗi ka nuka na yi wurin ka wani littafi ne mal hallo hmm? a adana ko to ji da harsa irin su wadda ko akwai wani usulubin adanawa in ka adana shi zaka dinga tuna shi sai dai a yi na masu abu na kullum malabai Eh, albajirai su ba na ba mu shawara kaka idan ka gano a dai ba dan Allah ka dinga rubutawa kaga yanzu da za ka ɗauki wannan sai ka bashi babi ka bashi ba shi mai wani littafin sananar da zai sai dulkhatiri ba farautan tunani duk abin da ka tunano sai ka ajiye shi duk abin da ka tunano ka gan shi da kyau sai ka rubuta shi ka kyale shi ka shi inda za ka iya gane shi ka aje da haka wani littafi shi ko wance yi fawa ido shi ma daga nazari ne nazarin da ake duk inda ga wata magana mai babba ma shi irin wannan wanda ake magana a adana wanda ake magana a adana bayan an adana da za ka rubuta ta za ka yi maka fa'ida sai dai shaɗan ba zai baka ba شعروف وتعطعتي ليس عند أبو نعطاف وما خير عيناك تسيلك وان أبو ماذا نتوى على الشيخ أبقوا فيه سيكا بينجا سوجي فمن كاتي لتافي كظامي جزئي كظامي شافينا كظامي سيكا سلتافنك وقول الخليل حكم جنا إبراهيم إن ربي لم ولا سميع الدعاء me za a fasara shi na muci budduwa wa marratan yuqriduhu bil ilmi a wani lokaci ana haɗa shi da ilimi ma'ana ainihin kaga sami'un ali wa marratan bil basari ina gani likita ba'i halil wasta'idi saboda ainihin ikita da bukatuwan halin mai neman tsare dalika fa innahu yasta'izu bihi min aduwi ya'lamu anna Allah yarahu wanda ya san Allah na garin shi wa ya'lamu kaidahu shi aduwi wa sharrahu ya san sharrinsa fa akbara Allah ta'ala hadha al Shi ne Allah ya ba wa wannan mai labari wannan mai neman tsare annahu sari'un yana fa amsawa lissi adatihi ga wannan tsarin nasa da yake nema ai mujibun alimun bi kaidi ya san kaidin wancan ya hasada sai wannan na ga guda ɗayan nan kaɗai ya wadatar da mutum wannan guda ɗayan ba da za a samu ya aikatu bi kaidi aduwihi yarahu wa yubsiruhu liyan basita ainihin amalul masta'izi don ainihin liyan basita burin mai neman tsari na hankalinsa ya kwanta in bisa ne kana yin abu kana sane da za a baka amsa abun din daga yi har zuciyarka za ta kwanta wa ya kabalu bi kalbihi ala du'a'i sai ashe ba kusa ba wanda ya ce guda goma wannan din da rabi yake ba sai a bashi haka ku tunda adanawa ba a yi